matsalar tsaron da ake fama da ita a yankunan difa da tilaberi na daga cikin batutuwan da kungiyar sanfame da ta bayyana damuwa a kansu a cikin sanarwar da ta fitar bisa la'akari da yadda lamarin ke haddasa wa likitoci cikas a yayin gudanar da aikinsu dr habu abdurrahman ne sakataren tsare-tsare a wannan kungiya wani lokacin za ka tar da likitocin da ba su iya kwana a gidan likita saboda suna tsoron wurin aiki sun mun zo maka dare kai kuma in an zo maka dare dole ne ka tashi ka nemi ka kiyaye mutane shi ciwo bai lokaci a kudu shi taso han to likita to an hana yawo da motuna an hana yawo da motoci da dare an kawo doka ta ɓaci kenan kaga asarka da za a yi ina ta kasa ba ta yi wurare ne wanda suke da faɗi suke da wuyar zawwa da wuri don kenan ban da shi su kasu likitocin tsoron eh, rayukansu tunda lokacin da wannan wahala ta fara sosai an ka samu ana tar da likitoci ma ana halbin su ana kakama wasu ana shi musu ciwo to wannan kam gaskiya eh, katsalan da ne ga tahiyar aiki likitoci me kuke bukatar gwamnati ta yi a kai kenan kawai a tashi a yi tsayin daka tsaya a murje wannan yan ta'adda da suke nasa da mutane saboda su kansu likitocin samu su kuma likitocin da suke nan suna aiki a cikin wannan yanayin suna eh, nema wurin gwamnati saboda kamar karin karfin guwa a samu wani abu din kara masu cikin alawashin su ko kuma idan sun aiki sun hutu zuwa lokaci zuwa lokaci a dinga kiran sunan su bayyana jama'a a dinga masu godiya sa sakayya da aiki na diskin tun tunda wannan abin tsakanin da Allah sadaukar da rai ne kungiyar ta Sinfamed ta kara da cewa lokaci yayi da ya kamata gwamnatin Nijar ta farka daga barci domin tunkarar tarin daɗaɗɗun matsalolin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya kamar yadda maga takardanta Dr. Alasan Ila ke bayyanawa matsalar da ke ga mutanen mu. musamman masu karatu kina wani allowance allowance da ya kamata a biya mutane tunda akwai wanda ke da yau shekara wajen biyu zuwa uku suna karatu a ƙetare musamman da nan cikin ƙasar ta Nijar wanda ba biya su ba eh, wannan alaus alaus akwai abin da ake ce masu taci autonom kenan matsayi wanda ya kamata ama medicine saboda aikin da suke yi in kuka ɗauki cikin ƙasashen mu na Afirka ta yamma a Nijar nan ne ma'aikata musamman na kiwon lahiya ƙwararri ba su da alaus wanda ya taka karya karya akwai masu specialization kamar wanda suka yi suka yi karatu ƙwararren karatu su ma mun ce ya kamata a duba a gani a ƙara musu alaus alaus bai takin haka nan kun san nan akwai gwamnati ya ɗauko wani tsari wanda ake kai eh, manyan likitoci a likitoci na karkara to wannan tsari mun ce tsari ne mai kyau amma akwai abu wanda gwamnati bai yi ba kamar kayan aiki da aka bayan da kama tunda inda aka kai mai sai gani wurin nan babu sash farm mai kula da aihuwa ko ga wurin nan babu wanda zai examine kala kala ko kuma babu ma laboratory wanda ke ke kula da gwaje gwaje kenan kun ga inda ke akwai mai ya kamata a ce duka wannan akwai su kungiyar ta yi kira ga magoya bayan ta su kasance cikin shirin kota kwana saboda yiwuwar fitowar wani umarni a nan gaba kaɗan daga wajen shugabanninta a su na tilasta mahukunta hamzar ta shafe hawayen ƙwararren likitoci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.